ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da bakwai wacce sai daidai da goma ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna a jiya mun kwana a kan aya ta ɗari da casa'in da tara ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake umurtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ababe guda uku na farko wato rangwame na biyu umarni da kyakkyawa sannan na uku ya kau da kai daga barin wawaye masu iya magana suna cewa yukhatibuni safihu bi kulli qathin fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilman ki a'udin zadahu al-ihraq tiba wai sakare na mun sakarki amma ni sai in shiru rabu da domin masu iya magana suna cewa wani karan wato shiru ya fi daidai da wawa a madadin ka ba su ansu idza nafaqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu in sakare yayi maka wauta to abin da ya cancanta da sai ka jiwo ka rabu ya fi miki ciwo akan ma ka amsa masa ko ka tanka masa to insha Allah yau za mu tashi akan aya ta ɗari biyu wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz A أعوذ بالله na الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الله سبحانه وتعالى yana sake النبي صلى الله عليه وآله وسلم da halayya masu kyau wanda duk mutumin da ya koyi da su zai zauna lafiya da mutane kuma shi kansa zai zauna lafiya domin masu iya magana suna cewa zaman lafiya wato wato zama lafiya ya fi zama ɗan sarki wani ya ce wai ya fi sarkin kansa <laughs> saboda in aka ce babu zaman lafiya ai babu wani abun da zai wanzu misali kaga kamar a shekarar da ta wuce ko kuma a shekaru biyu da rabi baya ina jin wannan taron mukan taru ne kawai saboda dai Allah subhanahu wa ta'ala muna neman yardansa amma ba wani mutum wanda hankalinsa ke jikinsa ba wani mutum wanda yake ɗari-ɗari a don haka sai aka ce wa in imma zannaka min ash-shaytani idan aka ce nazghu da nazgh da hams ma'anan shi wato waswas idan waswasi wani waswasi ya ɗauke ka daga shedani to fasta'iz ka nemi tsarin Allah subhanahu wa innahu sami'ul alim lallai Allah mai ji ne game da abin da kowa yake aikatawa masani ne game da halin da kowa ke ciki ibnu jarir samari shi kuma rahimahullah yace wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghur idan wani yanayi zai taso na fishi wanda zai yi kokarin sha makance ka tsakaninka da wawaye bi ma'ana idan kana so ka yi haƙuri a kan wauta da wani wawaye maka sai wani abu ya ɗauke ka daga shaidani wanda yake ƙoƙarin raba ka da wannan haƙurin da kake so ka yi to fasta billah ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala innahu sami'un alim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne game da abin da kowa ke aikatawa sannan masani ne kuma game da abin da kowa ke aikatawa ya tabbata a cikin wani hadisi bi shawahidihi zai zama hasan kamar yadda malamai suke mana bayani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi jibril yace ma hadha ya jibril wannan umurni da ake mani خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله menene Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ko ko yake so da ni sai jibrilu yace salatu inna allaha amaraka an ta'afuwa amman zalamak Allah subhanahu wata'ala yana umurtanka kai rangome ka kau da kai kai yafiya game da mutumin da ya zalunce ka wa tu'tiya man haramak sannan ka bai wa wanda shi ya gaza baka wanda yayi maka rowa yake ba zai baka ba in kai kana da dama ka bashi wa tasila man qata'ak sannan ka sadar da zumuncin mutumin da ya yanke nasa in ya zalunce ka kai ka yi haƙuri in ya hana ka ka bashi in ya ƙi ziyartar ka kai ka kai masa ziyara wannan hadisi ne wa in kana a sa akwai maganganu amma bi majmu'i turqihi yartaqi ila darajatil hasaniyya tayyib innal ladina innal ladina taqaw ila massahum ta'ifun min ash tadhakkaru fa idahum mubsirun Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin bambanci tsakanin masoyansa waɗanda suke bin sa da kuma waɗanda ba haka ɗin ba zina ladina taqaw lallai waɗanda suke jin tsoron Allah ba su su aikata saɓo kuma suka kyamaci sabon Idan masu ta'ifun min ash idan wani yanayi na fishi a taif malamai sun yi maganganu akan fassararsa ana cewa ta'ifun ana cewa ta'if wasu ka ce ma'anansa fishi ake nufi wasu ka ce ma'anansa wato wasu wasi wasu ka ce a'a tantama ko kuma shakku to ayyan makan idan ka koma dai abin da ake nufi da ayan idan wani yanayi ya same ka daga shedani wanda yake kokarin fidda kai daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala tazakkaru su waɗanda suka ji tsoron Allah sai su tuna bi ma'ana shedan yakan yi kokari ya zo maka ya sanya maka wasu wasi ya jefe ka da wasu ababe to waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala idan irin wannan yanayin yayi kaman zai same su to sai su suna girman Allah da buwayansa fa idahum mufsirun sai kuma kaga idan su ya bude tangarara suna ganin abin da ya dace su aikata ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yana daga cikin irin wasu wasi da shaidani ke sa wa dan adam yakan zo ya ce da kai man khalaqaka kaza wane ne ya halicci kaza man khalaqa kaza wane ne ya halicci kaza har dai ya kare ya ce man khalaqa rabbak wane ne ya halicci mahaliccinka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a duk sanda ka ji wannan to fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wani hadisi sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majra dam shi shaidani wato yakan yi kewaya ya dinga gudu a cikin jikin ɗan adam kamar yadda jiyojin jini ke juyawa Allah subhanahu wata'ala ya baiwa shaidani wannan dama da kuma wannan karfi da iko yadda jininka zai buga tun daga ainihin zuciya kasan zuciya tana harba jini sama ƙwaƙwalwa idan ya hau ƙwaƙwalwa sai kwakwalwa ta kasa shi cikin jikinka wanda zai bi hannu ya bi wanda zai koma cikin hunhu ya bi wanda zai koma ƙasan ƙafa ya bi wanda zai bai wa idanu shi ma ya bi wanda zai bi ta ƙasan kunne ko ina ƙwaƙwalwa ita ce take rarraba wannan aiki da izinin Allah subhanahu wataala to yadda jinin ke na so ya kewaya cikin jikin ɗan adam shi ma haka shaidani ke yawo cikin jikin ɗan adam shi yasa sai ka waye gari misali kaga wanda shedani ya kama sai ka samu ya waye gari bai son karatun alqur'ani bai son yayi sallah bai son zikiri bai san alola ba wani abu na addini da yake so saboda shi shedani dama tun farkon fari Allah subhanahu wata'ala ya halitta shi ne don ya kasance bara gurbi mai banna a don haka irin wannan yanayi idan ka ji to waɗanda suka ji tsoron Allah sai su tuna sai su gane cewa wannan aiki ne na shaidani don haka sai su bari shi yasa Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun su waɗanda suka yi imani ba su dogewa da kafiya akan sabon Allah subhanahu wata'ala alhali sun san wannan aiki da suka aikata sabo ne ba su yi sai sun yi kaman za su bace sai kuma suna a wannan fa aiki ne na shaidani shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun shedani ba shi da dama ba shi da iko akan waɗanda suke dogaro ga Allah subhanahu inna ma iko sa ga waɗanda suke mu'amala da shi ne suna jibintan sa shi ma zai jibince su suna wayewayan sa shi ma sai ya wayewaye su a don haka duk sanda wani al'amari ya zo ya bijiro maka wanda yake kokarin kau da kai daga tafarkin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yace sai su tuna sai ka gansu tangarara shi yasa a wata aya ta ya yabe su wal kadhimin al ghaiba wal afina 'anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم in sun aikata alfasha ko sun aikata wani aiki babba kamar yadda yake a can ƙasa allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam can kuma yace wa idza ma ghadibuhum yaghfirun in suka yi fishi sai su gafarta sai su gane cewa a'a shedani ne yasa ni wannan aikin ba girma na bane bai kamata in wannan aiki ba sai su ga tangararan su gane cewa bai dace su yi wannan ba ga abin da ya kamata su yi wa ikhwanukum وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الله سبحانه وتعالى يتي وإخوانهم wato ‘yan uwan shaidanu daga cikin mutane ya muddunahum fil ghai su shaidanun suna daɗa ingiza ‘yan uwansu daga cikin mutane cikin fadawa fata, sun la sannan su ‘yan uwan shaidanun daga cikin mutane ba su yin ƙasa a gwiwa wurin aikata abin da su shaidanu suka umurce su da shi malamai sun fassara ayoyin nan da fuskoki da dama wasu ka ce abin da ake nufi da 'yan uwan shaidanu wato wasu mutane ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su a sura irin ta ɗan adam amma da tunaninsu da aikinsu gaba ɗaya irin na shaidan ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari wa annahu kana rijalun min al ya'uduna bi rijalin min aljin fazaduhum akwai wasu mutane ga su dai sura suke cikin mutane amma kuma suna neman tsari daga shedanu wannan abu sai ya kara mu shedanu fankama da kuma bijirewa wurin Allah subhanahu wataala a can kuma yake cewa alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzuhum azza shin wai baka ga mun aika kafirai ba ne daga cikin shedanu mun aika a akan kafirai suna jan su inda suka ga dama ja kamar yadda ka san mutum na jan dabbarsa haka waɗannan shedanu ke jin waɗannan kafirai a don haka akwai mutane waɗanda yake su mutane ne a cikin mutane su irin ta mutane komai nasu irin na ɗan adam amma da tunaninsu maganarsu aikinsu duk gaba ɗaya irin na maguzawan shedanu ne don haka shaidanun suna umurtan su da miyagun ayyuka su kuma ba su ƙasa a gwiwa wurin zartar da abin da waɗannan shaidanu suke umurtan su da shi shi yasa ran alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai kira waɗannan waliyan shaidanun sannan kuma ya kira shaidanun wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinn qad istaktartum min al-ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا لبعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وتؤلى زي تعالى الجنود متعني yace ya ku aljanu ai ku kun yawaita kun fi dan adam yawa sannan kun yi rayuwa rayuwar da tafi ɗan adam yawa kafin aljanun su fara magana sai waliyyansu daga cikin mutane su ya Allah istamta'a ba'duna bi ba'd ai sashin mu mun ji daɗi da sashi sannan har muka isa wa'adin da kace ainihin kana so mu rayu a cikin sa wa balagna ajalana allazi ajjalta lana sannan ka kai mu muka isa zuwa ga wa'adin da ka shata mana da mu da abokanan mu cikin iskokai Allah subhanahu ta'ala sai ce annaru maswakum khalidina fiha wuta ita ce majidinciyar kuma mako mako za ku tabbata a ciki a don haka idan ka ga mutum na baran barama yana aikata wasu ababe miyagu to za ka samu shedanu ne suke ba su irin wannan umarni domin kamar yadda ya tabbata a cikin sahihin hadisi hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya babu wani dan adam face yana da aljani Aisha tace ce radiyallahu anha har kai ya rasulullahi ya hanni sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura ni akan nawa aljanin sai ya musulunta baya umurta ta sai da kyawawan ayyuka ashe kenan kaga kowane daga cikin ɗan adam yana da aljani kamar da wannan hadisi ya nuna a don haka wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghaib ‘yan uwansu ainihin shaidanu daga cikin mutane, ‘yan uwansu daga cikin aljanu wato suna ingiza su cikin bata thumma la yuqtirun sannan kuma su ƴan uwan aljanun daga cikin mutane ba su gaza zartar da umarnin da su shedanun suka ba su misali kaga kaman cultism da ake a yau ai zaka ga wani abu ne wanda yake dama ba za ka shiga daular shedani ba sai ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala akwai daga cikin musulmai ka rantse karka yi fara. akwai mutumin da shi baya yin la'asar saboda shedani ya ce masa ya daina yin la'asar saboda wasu bukatu da yake nema ba wurin Allah yake nema ba yana neman su ne wurin aljani don haka sai aljani ya kafa masa sharaɗin cewa to ka daina yin sallar haka kuma ya yarda ya daina ka rantse karka yi kafara akwai daga cikin mutane wanda baya yin juma'a menene yasa saboda yana da wata bukata wurin aljani aljani kuma ya gaya masa matukar kana yin sallar juma'a ba za ka samu wannan bukata ba don haka sai ya gwammace da karatu gare ya kiɗa gare ya shirka ya saba ma Allah kuma wai shi nan musulmai ne a cewarsa a don haka kaga yan uwan aljanu daga cikin mutane su aljanu suna ingiza su cikin bata su kuma mutanen ba su yin ƙasa a gwiwa wurin aikata abin da su aljanu suke so to in ba aikin aljani ba yaya mutum yaya aljan zai ce ka daina bautan Allah ba fa abin da za ka yi wanda za a tambaye ka na farko wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba bayan sallah amma sai wata halitta wacce yake ita ma baiwa ce ta Allah ta ce ai to in kana so ka samu ansuwa ka daina kaza ka daina kaza sai ka kawo mana jini sai ka halaka dan adam kaza wai duk kuma mutum ya ɗauki wannan ya riƙe wai a matsayin hanyar tsira ai yasa idan ka lura zaka samu babu abin da yake razana aljani irin ƙur'ani aljani baya son qur'ani baya son ambaton Allah baya son riko da addini saboda in ka riƙe addini ta mayau aljani ba ku shiri da shi in ya zagayo inda kake sai ya kewaya domin babu kafar da zai gani bare shiga cikin jikinka muna fahimta wa idza lam ta'tihim wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla tabaytaha qul innama attabi'u ma yuha الحق من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم waɗannan mushrikai har kullum sau da yawa sukan zo su cirki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ce sai ya zo musu da aya ayan nan ba wai aya cikin alkur'ani ba sai ai mu abinda muka sani ba wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala yake aikowa face sai an bashi mu'jiza kai ma ka zo mana da irin taka mu'jiza zaka samu a wurare da yawa suna zuwa su yi annabi irin wannan tambaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا tambayoyi ne suka zo suka turke annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an musu abin da suke so ba za mu yi imani da kai ba sai take a wurin wai a inda annabi yake zaune sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan ne muke so ka bubbugan mana da ruwa ka mai da wannan wurin karamin teku ko kuma rafi mu ga ruwan na idan ko wannan ba zai samu ba in za ka ce misali mun muka shigan sauri mun tambaye ka abin da kila baka shirya masa ba a matsayinka na annabin Allah subhanahu wata'ala to ya zanto ka haifar da kanka wata gona ya zanto duk garin makka ba mai gona mai yawa da fa'i da yabanya da 'ya'yan irin naka idan kuma kai wannan gonan to ya zanto kai da kanka kar ka saurari ruwan sama ya sako domin ya shayar da gonarka kai da kanka ka kagira fi ko teku wanda zai dinga shayar da wannan gona naka idan wannan ma ya maka nauyi kana ganin mun maka shigan sauri ila baka shirya ba domin abin naka dabaru ne a cewar su ila baka riga ka yi dabara ba to abin da muke nema ka sauko mana da azaba daga sama autos ita sama a kama za'amta alaina kisa ba ka rikito mana da sama ta faɗo da azaba in ma wuta ne mu ganta daga sama ko kuma ka zo mana da Allah da mala'iku mu ganta sahu sahu sahu sahu idan wannan ma ya maka girma ba za ka iya ba dan ma mamakin ila baka shirya ba to ya zanto a zanto kana da wani gida wanda duk garin makka ba mai gida mai kyan irin wannan gidan sai kai ko kuma ka hau sama mu ganka ga kanan zahiri ba wai ka zo ka ba mu labari ka ce an yi ni iraji da kai ba a'a mu ganka su kamar yadda abin nan a dangare ke hawa katanga kai ma mu ganka kana hawa babu tsani ka hau sama sannan duk waɗannan ababe da muka tambaye ka fa idan ya zama na cewa duk kayi wannan abu to fa ba za mu yi imani ba sai in ka hau sama ka zo mana da rubutu kowa da sunansa a ce wane dan wane ni ne Allah na aiko shi kai imani Eh, in ba za ka yi wannan ba duk ba za mu yadda ba a don haka sai Allah ya ba su ansa a can walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah in duk abin da suka nema annabi kazartar kai musu duk ka ba su suka gani wallahi ba za su yi imani ba sai dai wanda Allah ya nufa da shari'a shine zai ansa amma zuwa da mu'jiza ko ko a aya wannan ba ita ce za ta sa su yi imani ba a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin su anan wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu idan baka zo musu da mu'jiza ba abinda suke nema ba samu ba sai su ce da kai launa tabaitaha to me zai hana ka kagi mu'jizar kai daga kashin kanka ka zo da ita sun kuma manta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai yiwu ya faɗi wani abu wanda ba Allah bane ya saki ba sannan ba zai yiwu ya share wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke isar ba don Allah ya riga ya tsarkake shi wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha can kuma yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadnahu bil yamin inda a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsagi wani abu wanda ba Allah ba ne ya sa shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahi da mun kama shi da hannun dama la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da hannun dama a wata aya kuma yake cewa qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai ka gaya musu ni irin wannan abu da kuke nema ba zai yi in sauya wani harafi ni don kashin kaina ba ni nawa kawai ina bin abin da aka yi mani wahayi ne a don haka in baka zo da aya ba wa idza lam ta'tihim bi aya idan baka zo musu da abin da suka nema ba na mu'jiza qalu sai su ce laita baitaha mai yasa ba za ka kagi ayar ba kai da kanka ka zo mana da ita ba sai ka saurari Allah ba subhanahu wataala to kul ka ce da su inna ma attabi'u ma yu'a ilai ni kawai ina fa abin da aka yi mani wahayi ne kai na yi bari na bari aje na ajiye daga na daga wannan kawai shine nawa wahayin kuma yuha ilayya min rabbi da ake mani wahayi daga mahalicci na subhanahu wata'ala domin akwai wahayin da yake ba na Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan a cikin alqur'ani yana cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura Allah hakan nan ya sa ma duk wani annabi da ya aiko sa ya sanya masa makiya cikin mutane da aljanu sashin su suna yi wa sashi magana kawatacciya ta ƙarya a don haka to kar ku yi tsammanin irin wancan wahayin ne ni wa wahayin Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne yake mani wa'ayi hadha basairu min rabbikum wannan wata hujja ce da dalilai daga Allah subhanahu wa ta'ala ku wa hudan wannan wata shari'a ce wa rahmatun wannan wata rahma ce amma liqaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da ni sannan kuma suka yarda da abin da aka aiko ni da shi ashe kenan kun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nashi sako ne kamar yadda ayoyi da yawa sun yi bayani in alaika illal albalagh wani abu bai zamo a kanka ba face kawai ka isa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik naka kawai wa ma ala rasuli illa albalagul mubin bai zamo ba ga wani annabi da Allah ya aiko face kawai ya isa amma ya canza ko kuma ya rage ba nashi bane تنزيل من حكيم حميد وانا وانا littafi لسوكك saukakke الله سبحانه وتعالى نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى يكي سواء وتآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إذا كان كرنت القرآن mukan sanya shamaki abin sauka mai lulluɓa tsakaninka da waɗanda ba su imani ba ba za su hankalci alƙur'anin ba ba za su iya gane abin da alƙur'anin yake nufi ba a wata ayar can kuma yake cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan kana karatun alqur'ani to ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shaitani wanda aka kore shi daga rahmar Allah subhanahu wata'ala nan kuma ce wa idza quri'a alqur'anu idan ana karanta alƙur'ani ko kuma aka karanta alkur'ani wannan ma'zin ne bi ma'anar mudari wato aiki ne da ya wuce amma yana nuni akan halin da ake ciki bi ma'ana wa idza quri'a alqur'anu idan ana karanta alkur'ani fastami'u lahu ku yi saurare zuwa ga wannan karatu wa ansitu sannan ku yi shiru la'allakum turhamun ko ku za ku samu rahama daga Allah subhanahu wata'ala wannan aya ta sauka kamar da zo a cikin muslim da sun kasance idan suna sallah ana karatu sukan yi magana sai aya ta sauka idan ana karatun qur'ani to ba a yi magana kowa ya saurara sannan kuma ya tabbata malamai sun saba shin abin da ake magana a nan Alkur'ani a duk inda ake karanta shi ne za a saurara ko ko a'a sai lallai a cikin sallah to zance da ya fi rinjaye a wurin malamai wannan ayan abin da ake nufi a cikin sallah ake magana kamar yadda ya zo a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin cewa idan yana karatu to kowa ya saurara ya ji karatun da yake yi har sai ya kai sannan idan ya kabbara kai ma kai kabbara idan kuma wato yayi ruku'i kai ma kai ruku'i a don haka malamai suke bayanin cewa wannan a cikin sallah ake magana sa'id ibn jubair radiyallahu anhu yake cewa a wurare guda uku ne ake sauraron alqur'ani a lokacin da ake khutba za a saurari alqur'ani a lokacin da ake khutba ta babban sallah za a saurari alqur'ani a lokacin da ake khutba ta karamar sallah za a saurari alqur'ani amma wurin da yake ba cikin sallah ba malamai sun tafi akan cewa ba lallai ba ne mutum ya zauna ya saurari karatun alqur'ani a nan sai malamai suka sake saba shin idan liman yana karatu a cikin sallah kowa dole ne zai yi shiru ya saurara ko ko a'a shi ma ana da bukatan ya karanta wani abu imamu shafi'i rahimahullah ce idan liman yana karatu to kai mamu ko da liman ya yi karatu ko da bai yi ba to ana so ka karanta fatiha menene dalilin ka saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanci fatiha ba don haka imamu shafi'i ce to ni dalili na idan liman na karatu ko a bayyana ne ko a asirce dole ne mu shi ma sai ya karanta fatiha abu hanifa da shi da imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihima suka ce shi mu aslan ba ma a bukatan ya karanta wani abu saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani hadisi da ya tabbata a cikin muslim rahimahullah innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi an sanye liman ne don a yi koyi da shi don haka suka ce to tunda koyi zaka yi da liman naka kama karanta wani abu ba bai mata so ba imamu malik rahimahullah yace abin akwai tafsir akwai bayani idan ya zamana cewa liman yana karatu to wannan aya ta taso wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karatun alqur'ani to fa a saurara sannan kuma a yi saurare saboda ai kaga abinda baka ji ba ai ba za ka yi saurare ba kenan idan liman na karatu a bayyane to kai ma mu dolan ka ne ka saurara ka ji wace aya yake karantawa menene alqur'ani yake gaya maka imamu malik ya ci gaba da cewa rahimahullah amma a lokacin da liman yake karatu a asirce to kai kuma a lokacin an so kai ma ka yi karatu saboda a lokacin wato baka san abin da ainihin eh, limami yake karantawa ba don haka kai ma ana da bukatan ka karanta wannan kuma ita ce magana wacce yake da yawa daga cikin malamai sun tafi akan ta amma akwai kamar da ne bayani wanda suke ganin cewa eh ra'ayin Imam Shafi'i shi ma yana da ƙarfi kwarai dole ne duk halin da mamu ya tsinci kansa a ciki dole sai ya karanta Fatiha to amma wancan ra'ayi na imamu Malik ya firin jaye domin innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi an sanya liman ne domin ai koyi da shi don haka in ya kabbara sai ku kabbara in kuma ya karatu to sai a saurara a ji menene alqur'ani yake umarni da shi na'am واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله سبحانه وتعالى يكي cewa واذكر نفسك واذكر ka ambaci mahaliccinka a cikin zuciyanka ko kuma ranka tadarru'an kana mai ƙanƙan da kai da kwaɗayin Allah ya maka gafara wa kana mai tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala wa dunal jari ba kuma tare da ka daga sautin ka ba min alqawli da magana bil ghuduwi da safiya wal asali da kuma yammaci wala takun min al kar ka yadda ka kasance daga cikin mutane waɗanda yake rafkananu zikiri dole ne dole ne a zikiri don mutumin ma da yake zikiri ba wajibi ne idan aka koma aka tambayi malaman tauhidi suna iya daula maganansa akan ma'auni ambaton Allah subhanahu ta'ala dole ne a ambace shi Allah yana cewa subhanahu wata'ala fadkuruni azkurkum washkuru wala takfurun a can kuma yake cewa a cikin hajji فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ko ambaci Allah kamar yadda kuke kiran iyayenku ko ma ku tsananta ambaton Allah fiye da ambaton iyayenku subhanahu ta'ala. can kuma yana cewa hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun in kuka samu aminci ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya sanar da ku abinda dama can ba ku kasance kuna sani ba can kuma idan ka koma yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي albab su wane ne ma'abota hankali alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa fi khalqis samawati wal ard su ma'abuta hankali suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a zaune a tsaye a rigingine sannan suna hankaltuwa suna tadabburi cikin halittun sama da kuma ƙasa Allah subhanahu wata'ala can kuma yace wala zikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un can kuma yace allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub can kuma yace ya ayyuhallazina amanu zkurullaha ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ashe zikiri ba mutumin da zai ce maka zikiri ba abu bane mai kyau zikiri na da asali daga kalman zikirin ne jam'i ake cewa azkaru amma inda matsalan take yaya aka ce a zikirin nan ne muke da magana malamai kuna fahimta babu wani mutum musulmi musamman wanda ya karatu wanda zai ce maka zikiri a zikiri dole ne dole ka ka ambaci Allah subhanahu amma yaya za a ambace shi nan ne muke da magana saboda duk bautar da ɗan adam zai yi ko aljani matukar domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi zuwa ga mutane da aljanu a don haka aya ta nuna haka قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا وأنه كان يقول سفيهنا على الله kaga aljanu ma sun san cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aike shi ne zuwa gare su ko ma can sama zaka iya gane wannan karara wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu falamma qudiya wallaw ila qaumihim قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به أشيء ده متاني ده الجنوب annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aike shi ne zuwa gare su to in wani aljani yau zai saba wan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai addini ba Bari dan adam wanda yake jinsi ne irin namu qul inna ma ana basharun yu'a ilayya annama ilahukum jinsi irin namu to mu da aka aiko shi zuwa gare mu laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kaga an aiko shi zuwa gare mu wasu daga cikin mu magabatan mu sun gansa sun yi zamani da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan mutum ya zamana cewa ya ɗauki wani abu wanda ba nashi ba to bai yi addini ba wannan shine muke rikici a kansa malamai kuna fahimta yadda zaka gane wannan karara duk wani aiki da wani mutum zai yi baya yadda ya yi sai an nemi consent izinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin wannan abu haka yake yaya abin yake idan annabi ya tabbatar alaihi sallam abin ya tabbata in yake a'a ba haka bane abin ba tabbatacce bane don haka ibada tauqifiyun ne ba tawfiqiyun ba wasu yare ne guda biyu akwai abin da ake tawfiqi akwai tauqifi in an ce tawfiqi abinda ni zan yi kai ma kai wanda Allah ya dace shi kenan ya dace amma tauqifiyun abinda yadda ka gansa haka zaka gansa kuma ka mutu ka bashi ibada haka take a don haka in kai karike karike ka ɗauko can ka ɗauko nan wai da sunan addini babu yadda za a yi wannan ya zama addini malamai kuna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yake واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين كأنبت الله سبحانه وتعالى kana mai kwaɗayin abin da ke wurinsa na rahama sannan kana mai jin tsoron abin da ke wurinsa na azaba don mutumin da yake maka yana bautan Allah ne ba dan kwaɗayin aljannarsa ba ba dan tsoron wutarsa ba babu makaryaci a duniya irin wannan mutumin saboda bayan Allah nagari Allah subhanahu wa ta'ala na cewa عمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما akhirata wa yarju rahmata ربه yana tsoron lahira yana kuma kwaɗayin azaba yana kwaɗayin rahamar Allah subhanahu ta'ala ga wasu bayan Allah can cikin sahabbai Allah subhanahu ta'ala ya yabe su yace tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan sannan wa suna kiran Allah da tsoro sannan kuma suna kiran Allah cikin kwaɗayi ashe kenan kai wane ne da zaka ce kai kana bautan Allah ne ba dan buƙatar aljanna ba ba dan kuma tsoron wutarsa ba kai wane ne ga annabi zakariya mahaifi yake ga annabi yahya matsayin annabi yahya kafin a same sa sai da aka yi wa mahaifinsa bushara da cewa za a same shi ka karanta alkur'ani ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ce ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya hunalika da'a zakariya rabba. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين سيدة أكي aka yi أكي bujara aka لا za mu baka ɗa shugaba ɗa wanda ba zai yi aure ba ɗa ne annabi ne daga cikin annabawan duniya wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko amma duk da haka Allah yake jabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in duk da irin wannan bishara da matsayi da girma Allah ya ce gashi nan an maka bishara amma duk da haka suna kiran Allah cikin kwaɗayi suna tsoron azabar Allah to ni da kai wane ne da zaka ce ne kai kana bautan Allah wai ba dan aljanna ba wai ba dan wuta ba kai wane ne karan ne karka yi kafara yanzu wa muke ji saboda bakin mu na kame kowa na cikin azumi ba haka bane idan da za a me yasa kake azumi me yasa saboda neman me gafarar Allah subhanahu wata'ala da yadda to yanzu da za a ce to duk jama'a da kuke masallacin nan Allah subhanahu wata'ala ce ya baku aljannar da kuke marari yanzu Allah ya saukar an baku kana da tunanin azumin nan kuma akwai sauran bukatar shi to ai saboda abin da kake don shi dama kuma ka same shi kuma ahabbu shay'in ila al-insani ma muni'a kuna fahimta malamai don haka wannan wata magana ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsananin tsoronsa ga Allah ana cewa idan ka raɓe shi sai ka ji cikin shi na tafarfasa kamar an ɗaura tukunya akan wuta mai yasa saboda ya fi kowa sanin Allah subhanahu wa ta'ala ga ɗalibansa da ya karanta Umar ɗan Khattabi radiyallahu an shine mutum na farko a duniya wanda ya fara kawo abin da ake cewa patrol a yau wanda kake ganin 'yan sanda da sojoji da polisawa suna yi amma wata rana da ya fita yana samame yana sintiri yana rike da yan sai ya ji wani alaramma cikin sahabbai yana ranga da tilawa yana cewa wa wasur wa kitabin mastur fi raqin manshur wal bayt al ma'mur was al marfu' wal bahr al mafjur in azab rabbika lallai azabar mahalikinka mai tsayuwa ce shi fa ya fito ne ya duba talakawansa yaya suke ciki Umar sai yanke jiki ya suma radiyallahu anhu iskar asuba da kiran sallah ta tashi shi saboda tsananin tsoron Allah shin Umar ba shi bane mutum nabi radiyallahu anhu cikin wanda aka yi bujara da aljanna amma fa duk da haka bai sanya ya dinga tsoron Allah subhanahu wa ba Umar din radiyallahu an shine wanda yake cewa law kanat ihda rijlayya fil janna wa ukhra kharijiha la amanu makra Allah hatta arani fil janna ka dauke ni a sanya kafata guda daya ta dama a cikin gidan aljanna kaga mai rage kawai in yi tsallan auka tsayar tana waje ba zan amince wa Allah ba sai na ganni na shiga cikin aljanna ka cuka ba su daina jin tsoron Allah subhanahu ta'ala ba su daina ba da dukiya ba ba su daina kuka ba lokacin har wato waye kuma zai ce wai shi yana bautan Allah wai ba dan tsoron shi ba ba dan kaza ba Usman ibn Affan radiyallahu an ya kasance sau da yawa idan aka ce janaza sai a ga gemunsa ya cika da hawaye kamar kai kace an kwara masa ruwa menene ya faru ya tuna Allah subhanahu wa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma saboda tsananin kwaɗayin abin da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron azabarsa an ce idan ka duba nan nasa za ka ga hawaye ne ya fasa hanya kamar yadda ka san an yi wa mutum tsaga kamar yadda mu muke a cikin ta'ada mu ta Hausa da kuma sauran kabilu nan in ka duba kai za ka sha wanzami ne ya tsaga amma ba tsaga bane a kai, tsananin kuka ne saboda tsoron Allah har wurin ya zauto ya samu hanya ya fasa waɗannan ba suna ɗaya daga cikin manyan al'umma ba annabi sallan ba ya kiran tarjumanul qur'an wanda yake shine ya san qur'ani ciki da bai bai ba to gashi nan suna tsoron Allah suna suna kwadayi to sai kuma wani mutum kawai a a'a wai ni a'a ni bautan Allah kawai nake ni ma ban ma san yadda za a yi ba wannan magana ba gaskiya bace a don haka mu muna bautan Allah subhanahu ta'ala, muna kwadayin Allah ka mana gafara sannan kuma muna tsoron wuta Allah ka nisanta mu da ita واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين wannan aya za ta nuna mana rashin halaccin ɗaga sauti da zikiri saboda ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abinda abu musa al radiyallahu anhu ya rawaito yace kana nasu fi ba'd al-asfar wasu mutane sun fita suna kan hanyar tafiya sai suka dinga ambaton Allah suna daga sauti suna daga sauti annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ya ayyuhan nasu ba'u aswatakum ya ku mutane kowannen ku ya saukar da sautinsa fa innakum la tad'una asamma ba bebe kuke kira ba wala ga'iban ba kuma wanda bai nan kuke kira ba inna ma tad'una sami'an basira kuna kiran mai ji ne sannan kuma kuna kiran mai gani ne menene na ku daga sauti haka ku dinga ihu wai kuna ambaton Allah ashe kenan kaga daga sauti da zikiri ba shi da asali a cikin addini ya samo asali a farko farkon addini a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da ya tabbata a cikin sahih hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace mukan iya gane annabi ya fita cikin sallah da zikiri da yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zaljala da wannan ne muke gane annabi ya fita cikin sallah sallallahu alaihi wasallam amma daga ƙarshe ƙarshe annabi sai daina wannan saboda yana ɗaga sauti ne domin ya karantar da su irin alkaf da ake a bayan sallah a lokacin da kowa ya iya ya sani ya gane annabi sai koma yana yi a cikin zuciyarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai kuna fahimta ya tabbata a cikin sunan hawa yau wasu mutane sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce da shi a rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadi wai shin mahalicin nan namu a kusa yake Me yi magana ɗan kaɗan wadda zai ji koko a nesa yake mu ce ya Allahu ya Rahman sai aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i idza falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ashe kaga ɗaukaka sauti da zikiri wannan wani abu ne wanda ba shi da asali malamai kuna fahimta idan aka ce afal ma'anan shi yammaci jam'i ne na asil kamar yadda zaka ce ayman jam'i ne na yamin wato ka ambaci mahaliccin subhanahu wa ta'ala a cikin ranka ba tare da ɗaukaka sauti ba da magana da safiya da kuma yammaci kar ka kasance daga cikin ainihin wato mutane waɗanda yake sauran kana shi yasa Allah subhanahu ta'ala ke cewa wala tasudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wato karka kori mutanen da suke ambaton Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan talakawa da suke raɓe da kai suke tare da kai karka kore su waɗanda suke ambaton Allah tafe da yamma a don haka ba zikiri ba ne matsala yadda na faɗa wannan wani abu ne rubutacce sananne cikin qur'ani da Harisai da kuma ayyuka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yaya za a yi zikirin wannan ita ce tambaya malamai kuna fahimta don haka duk abin da ba annabi bane ya karanta alaihi salatu wassalam to ka raba kanka da shi duk abin da aka ce maka ba addini bane wannan ka raba kanka da shi saboda shedani ya fi son dan bid'a fiye da kafiri domin yakan kunso abu ya ce maka wannan addini ne amma kuma hasali ba addinin bane kuma duk irin abin da zaka yi duk irin abin da ka yi idan ka duba ihya'us sunna wa ihmadul bid'a ya kawo kissan wani mutum wanda subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar yaya sunna ta karantar ake yi ana yi 33 33 33 sannan a cika da na ƙarshe la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ba haka sunna ta karantar ba shi saboda tsananin son lada sai zamana duk bayan sallah sai yayi guda ɗari subhanallahi yayi ɗari walhamdulillahi yayi ɗari wallahu akbar ma yayi ɗari sai yayi mafarki alkiyama ta tashi ƴan uwansa gaba ɗaya kowanne yana cikin farfajiya da kuma dausayi na aljanna amma shi yana nan ya tsaya bai ma san inda zai yi ba sai wani mutum ya zo ya same shi yace kai mai ya tsaye da kai a nan gagari kowa yana ainihin wato ainihin ma sha'arsa da irin abin da yake so na jin daɗi da aljanna da rahama me ya tsaye da kai anan yace wallahi ni ba ban sani ba sai yace da shi to bari in gaya maka ba komai ya tsaye da kai a wannan wuri ba face kin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka kasance kana faɗin subhanallahi ɗari ba kana yin walhamdulillahi ɗari sannan ka yi allahu akbar ɗari to wannan shine ya dakatar da kai anan ya zanto baka san matsayinka ba a don haka duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙarin bin turba irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam komin ƙanƙantan abu komin girmansa idan ba haka ba za ka kammala aiki ran alƙiyama ka tsinci kanka cikin waɗanda za su sha mamaki saboda yadda nake buga misali in har ya zama na cewa ɗan adam zai yi wani tsari idan baka bi wannan tsarin ba babu yadda za a yi ka cimma burin da kake nema a tafarkin ɗan adam to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fi cancanta da duk mutumin da ya bauɗe ba tafarkinsa ba shi ba samun rahaman annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗauki misali mtn ai kaga network ne ko idan kana so ka yi rishajin kati da mtn yaya ake yi jama'a me kake dannawa star triple five ko five sannan in kana so ka gane balance ɗinka yaya kake yi star five five six hash to sai ka yi mu'akasa ka juya abin ya zanto kai yanzu kana so kai recharging kati ne sai ka zo ka sa star five five six sannan ka sa pins ɗin da kake so ka sa zai shiga in za ka yi ni ka kwana sai dai ka ya sauka saboda tsarin da ɗan adam ya yi kai baka bi tsarin ba don haka shi ba zai iya baka abin da ka nema a wurinsa ba wannan ɗan adam kenan to bare kuma addini wanda aka sallame kawo sa kuna fahimta malamai don haka sunna ita ce ka bi ta farkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kai haka ka dace in baka yi ba to za ka ta bandarwa ƙarshe Allah ya mana tsari sai a waye gari ka samu kanka cikin waɗanda za su ce mamaki za mu dasa aya an ce da ni lokaci yayi insha Allah kamar yadda muka saba za mu buɗe fili na tambayoyi insha Allah to mu cika sai ko to bismillah innallazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innallazina inda rabbik lallai waɗanda suke nan wurin mahaliccinka subhanahu wa ta'ala mala'iku kenan la na an ibadatihi ba su yin girman kai wurin bautan Allah subhanahu wa ta'ala wa yusabbihunahu sannan suna tsarkake shi da yin tasbihi wa lahu sannan kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala suke yin sujada. ayoyi da yawa idan ka koma cikin alqur'ani ولله يزيد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ملائكة باسد ولأيكي سيبو تعالى سبحانه وتعالى ولله يزيد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ba su da aiki sai bautan Allah subhanahu wata'ala yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun suna tasbihi alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna la wa wa yastaghfiruna amanu suna nema ma waɗanda suka yi imani gafara a don haka Allah subhanahu wata'ala sai ya sake yabansu yana cewa innal ladina inda rabbik lallai waɗannan da suke a wurin ka mala'iku kenan la yastakbiruna an ibadati ba su yin girman kai daga bautan Allah subhanahu wa ta'ala wa yusabbihunahu suna tsarkake Allah da tasbihi wa lahu yasjudun sannan ga Allah subhanahu suke yin sujjada ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi Jabir bin Samura an samo daga gare shi radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ala tasuffuna kama tasuffu malaika shin ba za ku iya yin sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu ba kanu yutimmuna saffal awwala fal awwal wa yatarasuna mala'iku sun kasance suna cika sahu na farko sannan mabi da shi sannan mabi da shi sannan kuma suna hada sahu da sahu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ashe abin da muke iya fahimta mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su ne dan bauta ba wai don wasa ba shi sa bala abin nan halitta kamar yadda malamai ke mana bayani ta kasu gida guda uku akwai halittar da take da sha'awa ba ta da hankali ita ce dabba akwai halittar da take da hankali amma ba ta da sha'awa sune ne mala'iku sannan kuma akwai halittar da aka haɗa ma guda biyu shi yana da hankali sannan kuma ga sha'awa wato shi ne ɗan adam da kuma aljani Allah muke roƙo ya datar da mu za mu kwana nan kuma sura ta zo ƙarshe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ga tambayoyi a gurguje har kullum dai idan an yi tambaya insha Allah a yi haƙuri ba mamaki in baka ji naka ba zuwa wani lokaci zaka ji wannan yake assalamu alaikum malam a karatunmu na jiya kayi magana a kan jarrabawa irin wacce Allah yake yake jarrabta kafirai don Allah malam muna buƙatan ƙarin bayani abinda muka karanto a wancan aya cewa kana iya ganin mutum baya bautan Allah subhanahu wa yana ma faɗa da masu bautan Allah amma Allah ya bashi lafiya ya tsawaita masa kwana sannan kuma ya basa dukiya wannan duk yana ɗaya daga cikin jarrabawa har dai idan Allah subhanahu wa ya kama shi to ba zai tsira ba sannan kai mumini ko musulmi Allah subhanahu wa ta'ala yana maka jarrabawa ne da abubuwa kamar haka ba mamaki ya jarrabe ka da talauci don ya ga tsantsan haƙurinka ko kuma ya jarrabe ka da wadata don ya ga tsantsan ainihin godiyarka ko kuma ya ɗaura maka umarni da hani domin ya ga tsantsan biyayyarka za ka bi sa koko ba za ka bi shi ba don haka wannan a takaice da mu da kafirai duk gaba ɗaya muna cikin jarabawa mu muna cikin jarabawa ta umarni da hani su kuma suna cikin jarabawa ta jin daɗi da daura wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya malam ya halatta na rama azumin bara a ranar ana gobe za a tashi da azumi to yin azumi ana gobe ba sunnar annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma kana iya yi babu laifi ba kai sunna ba amma kuma dole ka rama don haka ana yi daukan akhaffu dararai wa ahwanu sharrai kuma kayi sake kwarai da gaske Allah kuma ya soka da rahama har ma ya tsawaita maka makwana har ma ya zanto ana gobe Ramadan din don haka ana bin ka ba sake za ka yi ba ya kamata ka tashi karama wannan yake assalamu alaikum malam wasu suna cewa malamai sun fi iyaye don allah muna so a yi mana cikakken bayani akan bambancin malamai da iyaye kowanne yana da matsayinsa malami game da abin da ya shafi addini ya fi iyayenka sannan kuma iyaye game da abin da ya shafi ɗawainiya da hidima sun fi malamanka kowa yana da nashi portion wato wuri abin da ya shafi addinin ka malami ya fi iyayenka don in ba shi ba za ka gane addini ba su kuma abin da ya shafi ɗawainiya da biyan kuɗin makaranta da sa ka a makaranta wato iyayenka sun fi malami saboda inda ba su biya sun kawo ka ba malami da bai karantar da kai ba kuma shi inda ba a kawo ka ya karantar ba to da baka gane addinin ka ba don haka kowa yana da matsayi kuma kowa a cikin nashi area ya fi dan uwansa mai tambaya wannan wanda za mu kwana akai ta ƙarshe yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' ونحن نسبح wa ونقدس لك قال a alamu ما لا تعلمون yake tambaya ta anan malam ita yaya aka yi mala'iku suka gane cewa ɗan adam zai yi banna a doron ƙasa to tambayoyi biyu ne zuwa uku ko ko amsa biyu ne zuwa uku malamai suka bayar na farko kafin a halicci dan adam an yi wasu halitta a doron duniya waɗanda suka dinga aika-aika suka dinga banna a doron ƙasa ɗaya kenan amsar da malamai suka bayar abu na biyu suka ce a'a saboda ai shi dan adam din nan ba a yi shi don bauta tsantsa kamar yadda aka halicci mala'ikun ba a don haka duk mutumin da ba don bauta aka yi shi ba babu yadda za a yi a ce ɗari bisa ɗari ya zama ɗan adam cikakke sai an same shi da wasu irin abubuwa sabanin na su mala'ikun don haka sai suka kalli kansu suka ga su bayi ne ba su da aiki sai bautan Allah subhanahu wataala to kuma an ce shi wanda za a sa a doron kasa ba irin su bane to in ko ba irin su bane babu yadda za a yi zama irin su don haka sai suka gaya ma Allah subhanahu wataala wannan magana ba wai shi ke nuna mala'iku sun san gaibi ba a mala'iku ba san gaibi ba kamar yadda nake tsinkaya ko nake harsashe daga tambayan mai tambaya Allah muke roƙo subhanahu wataala wannan bauta da muke ciki Allah ka ansa mana ita wasu bayan Allah wata mata ta kawo Qur'ani sadaka muna fata Allah ya saka mata da alkhairi da mu da ita Allah ya biya mana bukatun mu tayi wannan bauta da muke Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a yanta daga wuta zuwa aljanna wani bawan Allah shi ma ya kawo alqur'ani Allah ya saka masa da alkhairi bukatun mu kowa da bukatun sa na alkhairi Allah ya biya masa waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masa waɗanda bashi ya yawa yawa Allah ka ba su yadda za su yi biya waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya bandararrun 'yan mata da kuma samari Allah ka shirye su suyin addini waɗanda suke da ƴaƴaye fadararru Allah ka shirye su waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su ƴaƴa na gari mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya ya Allah wannan shugaba namu Allah ka ba shi lafiya Allah ka taimake shi da taimakonka Allah ka haskaka mashi hanya ya gane gaskiya gaskiya ce kuma ka taimake shi akan binta ka nuna masa ƙarya ƙarya ce ka taimake shi akan guje mata waɗanda suke yi wa wannan gwamnati zagon ƙasa Allah ka shirye su su gane idan za su gane idan ba za su gane ba Allah ka yi musu abin da ya dace da su ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين